yau muna ranar sha bakwai ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau ashirin da bakwai ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da bab, ashirin da ɗaya a wannan masallaci masjidu khalid ibn walid radiyallahu anhu a wannan gari na mina allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ma wannan gari kariya da tsari har yanzu muna cin bangare na farko na wasiya al-imam abul al-baji rahmatullahi alai a inda yake tattauna akan matsalolin da suka shafi shari'a matsalolin da kai tsaye suka shafi addini ta yadda ake gina yaro akan tarbiyya ta addinin musulunci yi mana bayani akan imani yi mana bayani akan san alƙur'ani da haddasa da aiki da shi da riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi ma manzon Allah sallama biyayya da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da san sahabbansa da girmama malamai da koyi da su da tsayi da sallah da ba da zakka da azumi na watan ramadan to shine sai ya ce hajjul baiti wal umrati daga cikin abin da addini ya tabbatar kuma ake son yara su sani ina muku wasiya tun malhajju ila baitillahi alharam ina muku wasiya da in kun samu damar ikon zuwa aikin hajji ɗakin Allah ne alfarma to ku je man istata'a ilaihi sabila ga wanda ya sami ikon kaiwa zuwa gare shi mutum yana da guziri abinda zai bari a gida yana da guzirin abinda zai tafi a kai domin zai rika rayuwa da shi a can domin kada ya zama nauyi ga waninsa to wannan shine istifa'a din fa huwa fardun wajib aikin hajji farilla ne kuma tilas ne wajibi ne ga wanda ya samu iko amma liman istifa'a ilaihi sabila duk inda Allah ta'ala zai magana akan aikin hajji zai ce liman istifa'a ilaihi sabila manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in zai yi magana akan aikin hajji yana cewa liman istifa'a ilaihi sabila وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال hakika an ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da al bukhari da al-imam muslim suka ruwaito a cikin littafan su annabi sama ya ce al mabrur kubutaccen aikin hajji aikin hajjin da mutum ya yi shi kuma ya zama hajjin sa kubutacce ne wanne ne al-hajjul mabrur manzon sama ya fassara da kansa yace man hajja falam yaghfush wa lam yafsuq عاد كيوم ولدته أمه duk mutumin da ya aikin hajji bai yi kwakwasa ba bai yi fasikanci ba to zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ai la zamba da ku an an haifi mutum ai ba yi da zunubi ko an karamin yaro shi yasa bahaushe sai ci dan mala'ikin Allah yadda mala'iku ba su da alhaki ba su da zunubi to haka shi ma dan karamin yaro ba yi da shi to mutum zai da kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi laysa lahu jaza'un illa illar jannatu inda Allah aikin hajji kubutacce ba yi da wani sakamako a wajen Allah idan ba aljanna ba duk mutumin da ya aikin hajji aikin hajji nan kubutacce gyararre ingantacce to sakamakonsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna Allah madaukakin sarki ya ba mu aljanna ba don halin mu ba to kun gani saboda haka sanar da yaro a matsayin cewa aikin hajji farilla ne ita kuma umara mustahabbiya ce aikin hajji wajibi ne ɗaya daga cikin rukunin musulunci amma ga wanda ya samu iko ita kuma umara mustahabbiya ce ana haɗa su sannan za a iya yin kowanne daban-daban ana aikin hajji tare da umara ko a yi abin da ake ci mishi tamattu'i ko a yi kirani sannan ana aikin hajji shi kaɗai sannan kuma ana umara ita ma ita kaɗai amma hukuncin aikin hajji shine fardun wajib liman istata'a ilayhi sabila wanda ya sami ikon zuwa to farilla ne a kansa ya je ita kuma umara mustahabbi ya ce in mutum ya zai samu lada mun gane aljihadu fi sabilillah abu na gaba da nake muku wasiya da shi in ji abul walid al-baji rahmatullahi alaihi ga 'ya'yansa guda biyu kuma al-jihadu fi sabilillah ina muku wasiya da yin jihadi wato kokarin taimakon addinin Allah in kanat bikuma qudratun alaihi in kun zama kuna da iko kun ji sharaɗin in kanat na kuma ƙudarbi kuma ƙudratun alayhi kun kun kasance kuna da iko akan yin jihadi to ku yi jihadi hmm? aw aunu man yin in da'uftu ma anhu ko kuma in kun yi rauni ba za ku iya yi ba to wanda yake ku taimaka masa alal aqalla a taimaka masa da addu'a duk inda ake jihadi na musulunci mai ƙa'ida. to in mutum yana da iko ya je a yi da shi idan ba yi da iko to ya taimaki waɗanda suke yi alal aƙalli da addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya taimake su Allah ya ɗora su akan abokanan gaban su abokanan gaban musulunci abokanan gaban Allah in kuma mutum yana da iko to ya je a yi da shi duk da cewa lafazin jihadi yana da ma'anoni da yawa amma dai shi anan yana nufin yaƙi da ake yi na ɗaukar kalmar Allah فهذه عمد فرائد الإسلام waɗannan ababen da na lissafa muku a baya tun daga rukunin musulunci har zuwa tsaye da sallah azumi zakka hajji da kuma jihadi su ne umadu fara'idin islam su ne na farallan musulunci in akwai su to musulunci zai tsayo in ba su kuma musulunci zai rushe wa arkanin iman kuma su ne makullin imani waɗannan su ne mukullan imani hafiza alaiha malam abu wani bilbaji ce ku tare su wata bi ƙa'ilaiha sannan ku yi rigegeniya ku yi gata wajen yin su ta huzal khairal azim za ku samu rabo wanda yake babba za ku samu rabo wanda yake babba mai girma za ku samu rabo wata fuza bil ajri al jasim sannan za ku samu rabo dai na lada wanda yake ladan nan babba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wala tudayyi'a huquqan Allah fiha ku tozarta haƙoƙin Allah a game da waɗannan abubuwan wa awamirahu biha sannan ku tozarta umarce umarcen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku game da waɗannan Allah ya ce ayi imani ayi Allah ya ce ai sallah a yi Allah ya ce ai azumi a yi Allah ya ce ai zakka a yi Allah ya ce ai hajji a yi Allah ya ce ai jihadi a yi jihadi fatahalika ma'al khasiri in kuka tozarta haƙoƙinsu to sai ku halaka tare da taɓaɓɓu watan da ma ma'al mufarritsi sannan kuma ku yi da na sani tare da masu sakaci al'imam abul walid al-baji ya ce ma 'ya'yansa haka to sai ma abin da ake bukatar ta rika tasa 'ya'yanki kenan kina sanar da su waɗannan an musulunci su san su su san muhimmancin su su san su su san cewa Allah madaukakin sarki ya dora musu su su sani cewa idan ba su to ba fa musulunci in akwai su akwai musulunci kullum ya zama abin da za ki karantar da 'ya'yanki kenan kina sanar da su wasiya ta gaba ya ce ya ilm neman ilimi a matsayin na uwa ko a matsayin ka na uba to abin da ake bukata shine 'ya'yanka ka dora su akan ilimi ka umarce su da yin ilimin idan mutum Allah ya sa yana da ilimin ya zauna da kansa ya karantar da su wani zum kuma ba ilimin bane kana ma da ilimin amma ka da lokaci to ai in ko ba haka ba a zaben musu malamai na gari bayan Allah waɗanda za su haɗa su da Allah waɗanda za su koya musu addini da gaske su inganta musu aƙidunsu su kyautata musu ɗabi'unsu wa'alama sannan ku sai in ji al'imam abu walid al-baji ke faɗa ma 'ya'yansa guda biyu wa'alama ku sani annakuma lallai ku biyu innama tasilani ila ada'i hadihil fara'id za ku kai zuwa ga aiwatar da waɗannan farillai wal bi ma yalzamu kuma minha kuma ku zoma abin da ya lizumce ku daga cikinsu za ku yi haka ne ma'a taufiƙin lahi kuma idan Allah ya datar da ku sai Allah ya dakar da mutum yanzu mutum zai yi mamaki ya ga yan gida ɗaya kai wasu ma yan biyu ne ciki ɗaya suka fito kuma lokaci ne aka haife su amma sai wancan Allah ya datar da shi ya zama abin da yake kula da shi shine addini shi kuma wancan Allah maɗaukakin sarki bai datar da shi ba taɓaɓɓe ne sai ya zama duk abin da ake na ta'asa da asha to da shi ake kun ga taufiki dacewa ce daga Allah Allah ne yake ba da datarwa مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير za ku samu damar yin haka ne idan Allah ya datar da ku ta hanyar neman ilimi allazi huwa aslul khair wanda ilimi shine tushen alheri duk wanda yake son ya samu alherin duniya da lahira to ya nemi ilimi ya nemi ilimi ilimi shine tushen alheri da shi ake canza al'umma da shi ake komai wani abin da zai ba mutum mamaki duk mutanen da suke sace mutane har yau ni dai ban ga wanda aka yi da shi aka ce gashi ya wuce firamare ba ko ya yi firamare ba shi ilimi shine babban makamin da za a bi domin canza halayen mutane waɗanda suka lalace kuma abinda Allah ya ba annabawa da ke kenan ilimi da ilimi suke amfani wajen shiryar da mutane Allah ya sa mu gane wa bihi yutawassalu ila albirri kuma da ilimi ake kaiwa zuwa ga yi Allah da'a da biyayya da nagarta da ilimi mutumin da bai sani ba za a yi bauta ma Allah na ga cikin masu wannan ɓannace-ɓannacen na ga wani fiye ana tambayarsa ka iya alwala ya ce bai iya ba ‘ya'yanka nawa ‘ya'ya na uku ka iya sallah ya ce shi bai iya sallah ba kai musulmi ne in eh, shi musulmi ne an haife shi a musulunci ya sunanka sunan shi salisu amma bai iya alwala ba bai san yadda ake wankan janaba ba kuma 'ya'yan shi uku ka iya fatiha bai san abin da ake cewa fatiha ba fatiha tun kitabi su daga 'yan uwa kada ku yi wasa game da karatun 'ya'yanku duk abin da zaki na neman hadas in ma mijinki ba zai iya ba to ki ba 'ya'yanki su zauna da jahilci kacce bari duk wani alheri a cikin ilimi ake samun sa fa alaikuma bi talabihi na hore ku da ku nemi ilimi sannan neman ilimi bai da iyaka aikai aikai fa innahu ghinan li talibihi ilimi wadata ne shi li talibihi da mai neman sa ilimi yana ba mai shi wadata ko da mutum yana cikin talauci da rashi to natsuwar da Allah subhanahu wata'ala ta'ala zai bashi ita a cikin zuciya ita ce za ta sa shi ya zama ba zai damu da wannan rashin ko kuma talaucin da yake ciki ba sai ma ya rika rayuwa mutane su ɗauka cewa shi mawadaci ne alhali ba mawadaci ba ne wadatar zuci yake da ita saboda ne saboda ilimi ke juya rayuwarsa wa izzul lihanilihi kuma ilimi yana ba da ɗaukaka da buwaya bi hamilihi ga wanda yake dauke da shi in mutum ya ilimi ba zai kaskanta ba akwai wani babban malami da aka yi cikin tabi'ai ana ce masa al'imamu a ta'ubin abi rabah al'imam a ubna abi rabah mutum ne baka fata al'imamu zahabi ya ce shi dai a siffanta mutane bai taɓa jin wani mutumi da aka siffanta shi mummuna kamar sa al'imamu afa ana ce mishi alimu ahli makka shi ne malamin maka da baki ɗaya a zamaninsa al'imamu zahabi yana siffanta shi ya ce mutum ne gajeri wada sannan kuma sai ya zama yana da shanyayyen jiki bakin shi a karkace yake hmm. sannan yana da katon hanci sannan ga gwalagwalan idanuwa manya-manya abin su fito ga shi baki wulit duk wata sifa ta muni ta tabbata ga al'imamu a tsara rahmatullahi amma sai ya ilimi wata rana yana zaune a ka'aba yana karantar da almajiransa sai sarkin zamaninsa da ake ce mushi abdulmalik ibn marwan abdullahi ibn marwan sai ya zo cikin zagage da sojoji masu tsaransa ya zo aikin hajji sai ya ce wani malami ne zai bani fatawa sai aka ce ai ba wanda zai baka fatawa sai al'imamu a ba'u ya tafi ya je wajensa ya zauna alhari a ba'u yana karantar da almajiransa to malamun magabata duk wanda ya zo wajensu inda suna karantarwa to ba za su saurare shi ba sai idan sun kammala karatu so daga sai da duk almajiran al'imamu a tsawo suka gama ɗaukar karatu sannan sai ya waigo wajen shugaban kata shugaban duniya ba a lokacin ya ce me yake tafa da kai sannan sarki abdulmalik ya tambayarsa al'imamu a tsawo ya ba shi amsa cikin izza ba tare da kaskantar da kai ba sarki ya ce ala ta mana wace bukata kake da ita a wajena sai ce ta duniya ko ta lahira sai ce ai ba ni da lahira ta duniya mana sai ce mai da ta ma ba roƙe shi ba balle kai wanda aka ba ka ajiyarta so da kani ba ni da wata bukata a wajenka sarki ya tashi dama da 'ya'yansa na cikinsa ya zo wanda kuma yana fatan su gaje shi a mulki suka koma masauki ya ce musu duk su zo sai ya ce Allah tsine muku albarka in ba ilimi ba ya ce Allah tsine muku albarka in dai ba ilimi ba wallahi ban taɓa walakanta a gaban wani kamar yadda na walakanta a gaban wancan bawan ba ilimi kenan shi ne mai hikima ya ce al'ilmu yarfa'u baitan la'ima da lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wal kirami gidan da bai da daraja ilimi sai ya ɗaukaka shi gidan da ke da ɗaukaka sai ilimi ya ƙaskantar da shi ita ce ƙa'ida to kun ga ilimi wa izzul li hamilihi ilimi yana ba da ɗaukaka da buwaya ga wanda yake ɗauke da ilimin wa huwa ma'a hada sababu al'azamu ila al'akhirah kuma bayan ya ba mutum ɗaukaka a duniya da buwaya kuma shine sababi mafi girma domin samun lahira waye ya taba jin an ce akwai aljanna jahilai aljanna ce amma ta jahilai za a ba su aljanna babu babu aljanna ta masu ilimi ce yan wuta ita kuma ta jahilai ce wa qalu law kunna nasma'u mm. aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir suka ce da a ce mun kasance na muna sauraron ilimi da ake karantar da mu au na aqilu ko muna fahimtar sa ma kunna fi ashabi sa'id wallahi da ba kasance cikin yan wuta ba amma ba ilimi ba a tsaya an yi ba to ilimi shine hanya wacce take madogara mafi girma wadda mutum zai hauta ya bita har ta kai shi zuwa ga samun lahira bihi tujtanabu shubuhat da ilimi ne ake nisan ababen da suke da rikitarwa a shubuha ababen da za a kama mutum wanda za su taɓa addininsa su ne shubuhohi to ilimi shi ke warwarewa ilimi shi ke warwarewa wata sihkul ƙurubat kuma da ilimi ne dukkan neman kusanci ga Allah yake inganta in ana son a samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala to ai ilimi fa kam min amilin so nawa ne akwai mai aiki yub'iduhu wa amaluhu min rabbihi aikin sa ma sai ya masa nisa a wajen Allah yana aiki amma a jahilci yake bari ba ku wani labari mai daɗi mai ban dariya amma akwai darasi a ciki wai wani mutumi ne yake da yarsa sai ta isa aure kuma ga ta ne ilimi ga ta na tsatsiya shi kenan a garin akwai wani jahili mai yawan bauta akwai kuma wani malami amma kuma malamin nan zai tsara dokokin Allah malami ne amma ya san ilimi amma mai sabo shi kenan sai wannan mutumin baban wannan diyar sai ya tafi wajen malaminsa sai ya ce masa alagafa ta malam ga ‘yata ina son aurar da ita cikin mutum biyun nan idan har zan auren wa kamata auren mawa shin auren jahilin nan mai yawan sallah mai yawan ibada ko kuwa a'a auren ma malamin nan amma wanda ya zama yana sabo sai ce to ni ba zan baka amsa ba amma ba in baka talent ka je ka gwada su ka tafi gidan jahilin nan ka ce kai mala'ika jibrilu ne Allah ya aiko ka wajensa kai masa bishara sannan abin ka samu a wajen jahilin nan sai ka aje shi a matsayin natija a matsayin sakamako sannan ka tafi gidan mai ilimin nan shi ma ka yi irin wannan ka gani ne zai faru shi ce ne fara tafiya gidan jahili yana zuwa gidan jahili ya sallama jahili na ta sallar dare sai ya ce assalamu alaikum ya ce waye yake sallama muna ina sallah ne Kunga ga tun daga farko ku wai an yi sallama ya ba da amsa yana cikin sallah ya ce wa yake sallama bai amsa sallama ba kuma ya yi magana ya ce sallah yake sai ce mala'ika Jibril ne ni Allah ya aiko ni wajenka ce a a a mara balale sai ya bude mishi kofa suka shiga suka zauna sai ce ni mala'ika Jibril ne Allah ya aiko ni wajenka cewa yana gaishe ka sannan wannan bautar da kake ta mishi ya gode yanzu ma abin da yake ya ce ka bari haka nan ya isa kai kake bin shi bashi ya ce haba ai na san dole ya aiko ai na san dole ya aiko ha wannan bauta da nake yi ai ni na san dole sai ya aiko shi ke ne ya ce ina zuwa ya shige ɗibo wasu kuɗaɗe sai ya ba wannan mala'ika jibrila sai ya ce gashi dalla an kaje ka kai mai wai a kai ma Allah kuɗi kenan sai ya fito yana zuwa sai tafi gidan malamin nan malamin nan yana ta shirman bacci yana shan yana yana jan rago yana mun shari sai ya kwankwasa kofa sai ce wane ne yake ta kwankwasa kofa bai sallama ba sai ya ce masa mala'ika jibrilu ne ni Allah ya aiko ni wajen kai ce mala'ika jibrilu ya ce to ina zuwa ya shiga can cikin ɗaki je ɗauko ta katotuwar sanda yana buɗe ƙofa kawai ya kai mai bugu ya kauce ya ce makaryacin banza makaryatan wofi ba mu mutu ba shi har yanzu an fara ma'alla ƙarya ana ganin mala'ika ne wane ne za a sake ma wahayi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mala'ika zai zo wajensa shi ce to kun tasirin jahilci da kuma tasirin ilimi shi yasa mutumin da yake ilimi ko da yana aikata wasu ababen da ba a yarda da su ba to da izinin Allah in dai ilimin ya ci gaba da to ilimin sai ya shiryar da shi zuwa ga ya daina waɗannan ababen munana shi yasa hanya farko ta gyara mutane yan uwa ita ce hanya ta ilimi in mutum yana aikata wani abu na sabo kai sa'a ya ce ya tuba to babban abin da zai yi shi ne a gan shi yana yin karatu ma damar yana yin karatun nan to tabbas an samun masa rigakafi na ba zai sake koma zuwa ga saban da yake ba amma mutum ya ce ya tuba amma an ce a zo a yi karatu ba zai yi ba to wannan yana nuna har yanzu yana ruwa alama ce ta bai tuba ba Allah shirye mu to kun ga ilimi da shi ne da yawa akwai aikin da mutum zai amma ya jawo masa nisa wajen Allah yanzu wannan jahilin da ya aikin shi yake ja mushi nisa da Allah wa yuktabu ma yutaqarrab ma yataqarrabu bihi min akbar dhanbihi sannan kuma a rubuta masa abin da yake aikata na neman kusanci da Allah shine mafi girman mazalubin sa so yana bauta ma Allah akan jahilci shi Allah sharadin bautarsa sai an san yadda za a bauta masa shi yasa kakki zama yan uwa kina bauta ma Allah amma baki san me kike yi ba kina azumin litinin me yasa kike yi Allah ne yasa kike ko ko a'a kawai kin tashi ne a gari kin ga ana yi ki nemi ilimin wannan ki san hujjar da take kike yin azumin litinin haka azumin alhamis duk wata ibada da zaki to ki nemi ilimin ta wannan shi ke nuna cewa kina san Allah ya baki lada amma mutum yana ibada amma bai san abin da yake yi ba to kun ga wannan mutum kamar ya ce kada Allah ya karbi ibadar sa ke ta'ala Allah ya ce qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala Allah ya ce ka ce shin mu baku labari game da mutanen da suka fi tabewa a cikin aikin su kun aiki fa suke yi amma kuma sai Allah ya ce ne bil akhsarina waɗanda suka fi tabewa a amalan a wajen ayyuka Allah ya ce mu manzo Allah ya ce mana قل هل ننبئكم a أعمالا shin ba ma ba ku labari game da waɗanda suka fi taɓewa a aikinsu ba suna aikin addini amma kuma taɓaɓɓu ne a wajen Allah Allah baya karɓan aikinsu suwaye alladina dalla sa'ayuhu su ne waɗanda ayyukansu suka lalace suka ɓace fil hayatin duniya a rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma su zatansu wai suna kyautata aiki saboda ba su gina aikin akan ilimi ba idan mutum yana aiki ba a bisa ilimi ba zai san niyya mai kyau ba ba zai san ikhlasi ba ba zai san riya ba sannan ba zai san menene ya dace da abin da Allah yake so ba ba zai tantance da abin da Allah subhanahu ta'ala baya so ba sai a zo a game da ke idan ba ka neman ilimi sai a baki wani zikiri a ce niki zikiri ne guda in kika tashi kishi shi so dubu ɗari biyu su dubu ɗari biyu wani irin zikiri ne wannan a ce in kika yi wannan za a baki ladan annabawa guda saba'in annabi saba'in a ba mutum ladansa jahilci to kun ga ashe aiki baya inganta sai da ilimi sai da ilimi sai da ilimi a samu ilimi nagartacce to sai a samu aiki kuma mai kyau ilimi nagartacce shi ke sa aiki ya zama ingantacce idan babu ilimi nagartacce to ba za a samu aiki ingantacce ba sau da ku sa 'ya'yanku a akan ilimi a kan karatu a kan koyo وقال تعالى ألا يتشي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون shin yanzu waɗanda suke da ilimi za su zama daidai da waɗanda ba su da ilimi inna ma ya tazakkaru ulul alba abinda kawai aka sani waɗanda suke da kwakwale su kaɗai suke iya gane wa'azi su tuna in an faɗa musu amma don ka zo kana faɗa ma jahili ba zai tuna ba kun ga ashe ilimi babban abu ne ilimi yana da falala mai girma ilimi wani abu ne da ya wajaba a ce a koye shi wa ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al lallai lalle waɗanda aka sani suna jin tsoron Allah su ne malamai duk wanda ba malami mutum bai da tsoron Allah ilimin nan kuma hawa hawa ne wa fauka kulli bi ilimin ali wani ne ilimin akwai wanda ya fi shi wani ne ilimin akwai wanda ya fi shi idan kan a takama ka haddace littafi goma to wani shi kuma ya haddace ɗari ne takama da ya haddace ɗari to wani na ya haddace dubu haka ka'ida Allah to amma dai kada mutum ya zama cikin waɗanda ba ta neman ilimi al'ulama ɗalibai na shiga cikin al'ulama ɗalabatul ilm masu neman ilimi ana son cikin malamai ana son cikin malamai domin so suke su zama malamai su ba san min fakiyya idza ayanta huwa juna. in ka ga matashi ka ce mai mutum in ka ga matashi in ka ga matashi ki ce na ga wani mutum domin wata rana ne shi zai zama rajulan din shi zai zama mutum in kika ga dan yaro dan karami ki ce mishi mutum wata rana shi zai zama babban mutum to dalibin ilimi ana fatan wata rana shi zai zama malami domin wanda ba dalibin ilimi ba za a iya zama malami وقال تعالى كما الله ya يرفع yafa'illahu alladhina amanu minkum Allah yana ɗaga darajar waɗanda suka yi imani a cikinku wallazina utul ilm da kuma waɗanda aka ba su ilimi daraja. Allah yana ba su matsayi mataki mataki ya ɗaga darajar su shi yasa idan mutum ya ilimi ba zai yi kaskanci ba al-ilmu azizun ilimi mabuwayi amma wala yunalu illa bi dhullil a'izzati amma lokacin da mutum yake neman shi to ba zai same shi ba sai ya kanta kacincin da babu ɗaukaka a ciki amma fa'iza na lahu in ya same shi waje da izzan labun da to mutum kuma sai ya samu ɗaukakar da babu ƙasƙanci a ciki wani ita ce ƙa'ida in dai dan Allah mutum ya yi ilimi to Allah maɗaukacin saki ba zai walakanta shi ba ba zai tozarta shi ba to kun ga nan al abu abul walid al-baji ya ma ‘yansa guda biyu wasiya da cewa su nemi ilimi su tashi su nemi ilimi ci wasa da neman ilimi su tsaya su yi karatu ingantaccen karatu kun ga musibin da muke ciki a ƙasarmu, musiba ta satan ansa ku da yawanku ku har da mata wani zuwan ba duk daga mata take yaro yana karatu a makaranta kawai sai a ce a rika titin dan sai tsallake haji yanzu da ba a yi a firamare yanzu ana yi yaro yana firamare tiri sai a ɗauke shi a ce kawai biyar ake son a kai shi aji biyar kawai ya yi ya fita ya shiga sakandare shi kenan kawai da ya kai aji ss1 yanzu ma sai a ce ai ya ji ya zana jarabawa waye kawai zana biyu wai gwadawa zai yi ya je jami'a ya kasa gane komai sannan ga tsabagen satan kansa uwa ko uwa za su ɗauki ɗansu su je su kai shi ƙauye can wata makarantar da babu doka sai a je can zai je zana jarabawarsa ko kuma makarantun da ake ce musu miracle centers miracle centers ana biyan kuɗin waye naira dubu ashirin su je su biya naira dubu ɗari da hamsin har da undertaking ake yi in bai ci ba za mu damu ku da kuɗin ku sai na al'umma za ta ci gaba yan uwa da can ba a ma likitanci wanda yanzu likitancin ma ya shiga ciki ana samun likitocin bogi babu kawai a je makaranta a je asibiti shi kenan kawai ka kasa gane likitan nan ne ya sani kana mushi bayani ma mai san abin da kake kake mai magana ba to muna cikin musiba mu taimaki kanmu mu yi mu faɗa mu tsaya mu yi abin da ya cancanta ne Ya'yan mu sa su su yi karatu na gaske a koya musu san karatu mu dawo jaridin kalca a cikin al'ummar mu Mu al'umma ce ta karatu hannun ummatu ikra mu zauna mu saba da yin karatu yaro a saba masa da yin karatu in yaro ya dawo makaranta in ya dan huta ce ɗauko littafin sai ya duba ya fa a bashi kawai shi kenan a ce ya bi hanya kawai ya fita waje ku fita waje ma yara eh, to kun ga wannan akwai damuwa a ciki saboda ka ilimi da shi ake da ilmu ake kalubale kulun ulufit abu dunkuli kale na kale kalubale ci suka ci shi ne abin da ke yaɗo kuma dunkule ina magana bisa ilmu ne da ilmu ake kalubale kun gani ina wani kan ba ilmu ba da in lamari ya ja jagwalgwale ya kwakwaɗe ya da malmale, yana nema ya taɓalɓale da zai jawo shi ya tidda shi irin rikicinsa ya walwale hmm? marar ilimi da tije ne irin na biri ne an kwaye mm. in mutum bai da ilimi ya zama ya zama biri birin ma har da dan kwalen shi haka yana cewa a wani wajen yana cewa yaro marar ilimi ta sono na, mm. yaro aka bashi ba ilimi ya zama ta sono ya toshe hanci babu numfasawa yaro ya zama ya zama bai da ilimi ta sono rarama ma ta sono da shi tun da habi sauran yara sukan ɗanyi haka in sun ji gishiri girsi cin ya kayan Allah ya raba mu da kazanta ko ba haka suke yi ba to sallallahu wa wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in